sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu a makon jiya Sanata Baraka Sani mai baiwa shugaban Najeriya shawara a kan harkokin noma ta fara ba da amsa ga tambayar cewa wani tabbaci za a baiwa mutanen karkara cewa tsarin jawo hankalin matasa su yi sha'awar aikin noma da aka bullo da shi ya bambanta da na baya da aka yi. kuma yaya za a tabbatar cewa kuɗaɗen da aka ware domin wannan shirin ba su bige da koma a jihun wasu ba to sanata baraka sani ta ci gaba da bayanin cewa wannan tsarin shine duk wani tsari da aka taba yi ba a taba bullo da wannan tsarin a makarantunmu ba wanda ya bada wannan littattafan guda uku duk makaranta in ka je za ka iya jin sun ce ai dama muna yin yan farmers ko kuma ai muna da gonan makaranta sai ka ce da su to me ribar kuna da littafi da eh, ya wannan bayani babu kuna da account na banki babu kuna da rajista ta kungiya babu kuna da account da ya nuna ribar da kuke ci babu kawai suna yin noma idan abinci ya nuna a raba gidan malamai su ma su ci shikenan a yi dariya sai a sake zuba wani babu zancen a duba a gani ya ba da yield da ake son ya bayar babu zancen a duba a gato an ci riba sabanin Yanda ake siyar da shi saboda haka muna kyauta zaton kuma wato da wuya mutum ya shiga wannan shirin ya ce bai fito da riba ba saboda hatta yadda za ka kama kanka a matsayin haƙƙin ƙasa a kanka matsayin haƙƙinka a kan ƙasa kullum za ka ji ana cewa arziki ya taɓarɓare wane ne ya taɓarɓare wato matsala shi ne akwai abubuwa da yawa da suka tattaru suka taɓarɓarar da arziki me dalili na farko dai ilimi yanzu duk wata harka ta duniya ta koma akan ilimi idan mutum bai yi karatun nan ba kuma bai yi ilimin nan ba to samun shi fa ba zai zo daidai da wanda suka yi ba karatu ba wai digiri ba yanzu in ka je china suna da yawa amma suna da kimiyya kuma sun koyi basirori kuma suna yi ita ƙasa har kullum abin da suke yi maka shine kai ma me za ka yi mata amma ba daidai ne mu zauna mu ce mu ƙasa me za ta yi mana ba muddin kana tambayar ƙasa me za ta yi maka to kullum ita kake tatsewa kuma baka bata abincin da za ta ci ita kuma ta haifa maka so magana ce ta mu a matsayinmu na 'yan adam na 'yan ƙasa me muke wa ƙasanmu na dangin kishin ƙasa sannan ita kuma ƙasa me take mana na dangin haƙƙin mu a kanta saboda haka nan tabbas duk wani manomi yanzu za a neme shi a tambaye shi zai ce eh bangaren noma ya canza ba kamar da ba da yaushe ake jin wani zancen value chain yaushe ake jin wani zancen a zo a gyara a karbi saki ta waya yaushe ake jin zancen mata su ma a taimake su ko kuma ana taimakon su yaushe ake jin zancen ana taimakon 'yan bangaren kifi ko 'yan bangaren kaji wannan ko yanzu tabbas duk wani manomin kirki ya sani in ya rajista za ka zaɓa kaji kake kifi kake noma kake kuma ana taimakawa sannan kamar yadda bature yake faɗi tafiyar kilomita dubu da farkon tako ake fara ta illa iyaka a yi addu'a wannan abu ya dore mu taru mu gina kasar mu gaba daya mutum ɗaya ba To game da tambayarsa ta biyu fa akan cewa yankunan karkara ba tituna ba ba duk abubuwa da ake bukata. Ai maganar da nake faɗi kenan ita gwamnati hawa uku ce. Gwamnatin farko ita ce ta local government. Akwai titi wanda yake shi titi ne hurumin local government. Ko? sannan gwamnati ta biyu ita ce gwamnatin jiha gwamnati ta uku ita ce gwamnatin ƙasa gaba ɗaya akasari irin titunan da ake magana in dai na bangaren amfanin gona ne hurumi ne musamman na lokal government saboda yawancin su ma burji ake musu da yawa ba sai an musu kwalta mai karfi ba illa a buɗe wuri amma a ɓangaren gwamnatin tarayya ƙoƙarin da ta yi shine akwai program na world bank kala-kala wanda gwamnatin tarayya ta sa hannu wanda ni kaina lokacin ina kwamishina a bangaren noma a jihar kano na yi waɗannan titina sun kai takwas commercial agriculture ita sunan wannan project ɗin akwai kuma wanda suke yin ifad akwai iri-iri wannan a ciki su manoman ne za su nuna inda suke so a tsaga a fito musu da titi yadda mota za ta shiga mun yi guda yana nan a wajen ɗanbata mun yi ɗaya a wajejen makoda mun yi ɗaya a nan wajejen abin kumbotso mun yi da yawa kuma shekara sai a ɗebi su sai a je a yi dambu in yi yawa baya jin mai har kullum shi sa nake faɗi ƙungiyoyi akwai role ɗin da ya kamata su yi playing za ka ga an yi ƙungiyar haɗa kai wasu ba su da kuɗi amma wannan haɗin kan sai a zo a ɗan baje titi yadda mota za ta shiga ta fito da abinci daga nan sai a tafi local government local government ta zo ita ma ta yi nata in ila yau hanyar ta zama babba jiha ta shigo ta yi nata daga nan sannan gwamnatin tarayya amma wannan yana ɗaya daga cikin bayanan da ya kamata ma mu ma kanmu mu dinga ganewa ita gwamnati hawa uku ce kuma kowa da huruminsa kuma idan kai ma kana matsayin ɗan ƙasa kana da naka hurumin to fa sai dukkanmu mun fi taru mun ciciɓa wannan ƙasar tamu mu daina sauraron hirar siyasa in an zo zancen noma mu yi zance na zahiri to tsakani da Allah mu muna da nauyi a gina mu Najeriya ba mu da sama da ita sai ka kawo na kawo gwamnati ta kawo gwamnati ba mutum ba ce mu ne gwamnati to dole ne mu zaɓi wakilai na kwarai dole ne kuma mu sa ido dole ne kuma mu san waye ma tukun gurumin ma na waye sannan in mun san na waye sai mun bi mun tabbatar to hurumin ka ne ka zo ka yi kaza. sannan sai muna haɗa kanmu kuma sai muna kishi muna tunanin mu ma matsayinmu na 'yan najeriya matsayinmu na 'yan ƙasa me za mu yi wa ƙasarmu mu ci gaba to sannan fa za mu ga abin da muke so. to mutum na gaba bisamilla. a ya riga ta ce ta baka ansa har da tambayar ka ta uku. a dunkule. cewa waɗannan wannan shiri miliyoyin da za a fito da su ba za su kare aljihun 'yan boko ba? To hajiya kin ji ko ya ba za su kare wurin 'yan boko da 'yan siyasa ba? Eh kuɗin da aka ware. Ina so in tambaya wane ne ɗan siyasa? <laughs> Wane ne ɗan siyasa? Wane ne ɗan boko? Mu ne 'yan siyasa mu ne 'yan boko shi kanshi mai magana ɗan siyasa ne. Me ɗan siyasa? Ni farkon fannin da na shahari a kansa shine fannin siyasa. kuma na san dan siyasa tun daga gida inda kake kallon yan uwanka da dangin ka siyasa ta fara sannan ta fito waje sannan ta tafi sama sannan ta tafi saman kasa in an zo zaɓe mu ne muke yin zaɓen wanda ya tambaya nan tabbas yana da rajista yana zaɓe shi ma kaga ɗan siyasa ne idan an zo maganar ma meye ake ciki ko yanzu tambayoyin nan ita ce siyasa menene ma tukun siyasa siyasa ita ce ma'amulla yau da gobe akan interest kai ne interest ɗinka ni manomi ne ina so in ga an gyara min harkokina na noma kai menene interest ɗinka ni ɗalibi ne ina so in ga an gyara min makarantu na ya karatu kai menene interest ɗinka interest ɗina so nike in ga cewar na zama gwamnan gari na saboda ni mutane na ƙanana ne ana ganin watakila mu ba mu samu ƙasa yadda ya dace ba to mu ma a bamu mulki ne to tarayyar waɗannan interest ɗin da suka karkasu kowa ke wannan mutum ya take ni na in ga mu ma ana damar siyasar gwamnatin nan da mu saboda muna da hurumi ‘ya'yanmu na mutuwa wurin haihuwa ba a yi musu dokoki da su taimake su ni kaina ina so in samu aiki mai kyau a ofis in an zo promotion sai a ce ai sai dai namiji ai waccan mace ce ba ta iya ba to ko kuma waɗannan kashi kashi kashi kashin interest din shi ne siyasa to bari mu sa ko kuma fanni da yace eh, Kudi ba za su koma hannun 'yan siyasa ba ko kuma 'yan boko to kenan yana maganan kuɗi ba su dawo hannunmu ba mu duka ita ce tambaya to ko kuma dai wannan aiki ba na kuɗi ba ne aiki ba na kuɗi ba ne aiki muhimmin abin da wannan ni musamman bangaren aikin da nake yi yanzu ya shafa shine a koya maka yadda za ka yi kamun kifi ba yadda za ka ci kifi ba yadda ku za ka yi kamun kifi shine ta hanyar koyon dabarun kama shi da kuma me ya kamata ka saka ka kama shi da kuma yaya za ka yi ka kama shi da kuma in ka kama shi ya za ka ajiye shi kar ya riɓe ya za ka saida shi ka samu kuɗi to wannan ne shi ne aiki na ya kunsa saboda haka littattafai ne da karatu za mu ci mu koyar da su a dabaru yadda su ma club club da za mu yi za su ci wannan takarda su fahimce ta yadda in sun fito za su zama alheri su amfani kansu su amfani iyalinsu su kuma iya sarrafa kayan gona yadda su samu kuɗi kuma su yadda cewar aikin noma yana ba da kuɗi amma wancan in wancan wanda yake magana ne to wannan ni ba hurumi na bane hurumi na koya wa 'yan makaranta yadda za mu gudu tare mu tsira tare shine hurumi na alhamdulillah Abin da ya sawaka kenan a wannan fili a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri. A huta lafiya.